Kwana goma da rasuwar baba ne muka tafi kai gwaggwa barira har gida da kayan arziki taitai mana godiya. Kwanan mu uku a gaya biyu a gidan su babanmu na yi ɗaya kuma a gidan kawo tare kuma da saif muka yi wannan kwanakin domin baya zuwa ofis sosai siyasa ce ta gabato. Daga nan alera muka ya da zango Ɗakin iya na sauka wannan karan, ita ma tana ta fama da ƙafa da jikin girma, mun kwana biyu a garin Sahala ta sha ɗauka. Ni in ba nono zan bata ba, Sahala ba ta zama a hannuna. Abuja kuma ba mu je ba, Muka bari sai mun koma Kaduna. Ban yarda mun koma ba sai na gyara kaina da taimakon Anta Habiba. Saifuddin wani irin mutum ne mai hakuri da kawaici, sannan yana tattalin lafiya ta fiye da komai a rayuwarsa. Bawan Allah ya fi wata uku ba mu haɗu ba sai da muka dawo daga lere sannan muka ƙara haɗuwa da juna. Daga ni har shi sai da muka yi hawaye yana ta faman yi min godiya ni ma ina gode masa shi dai fatansa kawai na kula da kaina domin idan wani abu ya same ni to shi fa ba zai yi amfani ba sai da na haɗa wata hudu cip a Zaria sannan muka koma Kaduna babu wanda ya raka mu daga ni sai mijina sai Sahala na san Sani da yana nan zai raka ni sai dai yana Abuja tun wancan satin Ranar da muka dawo ranar wasila ta dawo ta taya ni muka gyara gidan da sauran ayyuka. Sahala na ram a bayanta, Allah ya sa ba ta da rigima sosai. Sai da muka huta ranar Juma'a da muke da sati ɗaya da dawowa muka sauka a Abuja. Wannan karan hadda Adda Sadiya da Mujahid. Ummi kawai sai ta ga baƙi kamar daga sama, su lala kamar za su tsaga gidan saboda murna. Ga su Sahala da su Nihad, Ummi ta kasa zama baiwar Allah. ta ɗauki sala ta ɗauki na wajen adda sadiya duk murna ta cika ta Ni da adda ɗakin ummi muka zauna, mazan kuma ɗakin Saifuddin. Garin Abuja ya yi min daɗi matuƙa, sati ɗaya muka yi muka dawo gida, mun sha yawo sosai, Babu inda ba mu je ba, albarkacin mu har da sulala muke zuwa. Ummi dai tana gida sai fada take yi mana kada mu kwaso ma yara sanyi. Dukkanin mu a rana ɗaya muka dawo. Tun daga wannan tafiyar na ce zan huta a gida domin na gaji. Ban je bakon ba saboda babu baba ne, ban kuma san wajen wa zan je ba. Shi yasa ita ma inna ba ta matsa min ba. Na kwantar da hankali na ina ci gaba da renon sahala ni da Saifuddin. Jikina da zuciyata gaba ɗaya sun samu hutu. Saifuddin kuma Suna tsakar siyasa an yi zaɓe lafiya, shugaban ƙasa mai ci ya koma, sannan da yawan gwamnoni ma sun koma kujerarsu. ciki har da gwamna Abdulhadi Shitu abin farin ciki ma bai sauya wa Saifuddin mukami ba duk da ya sauya wasu kwamishinonin amma shi kam ɗan amanan gwamna ne sunansa ya ƙara zanuwa a karo na biyu a matsayin kwamishinan ilimi na jihar Kaduna saboda murna har walima na haɗa a gidanmu na Kaduna na tara yan uwa suka zo suka taya mu murna Sani za su yi Colin Obba a garin Kaduna. Sani ya ci burin wannan karatun nasa, Allah sarki burinsa ko ya cika. Ni da Saifuddin mun je tare da Sahala, Ummi da tagwayen 'ya'yanta sun zo. Adda Sadiya da ya Mujahid da ya Habiba ma sun zo. Gidan gaba ɗaya ya zo da su har da su Inna, domin Sani ya ce yana buƙatar ganin Inna a wajen nan. Daga gaya Mama Zuwaira da Ismail da Mudassir sai Baba Jibril, Anta Habiba da duka iyalanta mota guda ita da Abban Walid. Lokacin da na hango Sani a cikin lauyoyi 'yan uwansa Sun saka kayansa na lauyoyi da hulunansu sai da na yi hawayen farin ciki. Saifuddin ya rungumo ni gefen kafadarsa yana faɗin yanzu dai mutumin ya zama barista Muhammad Sani Bello mai rago ina dariya na share hawaye na nace kwarai kuwa saura burinsa guda ɗaya na zamowa lauyan gwamnati Saifuddin ya kalle ni kafin a hankali ya ce shi ma sha Allahu ya kusa cika. Ƙara lafewa na a jikin mijina ina murmushi, ba ta hannunmu tana hannun iyayenta Silala. Bayan an gama taron ne muka samu ganin Sani, ana ta yi mana fatan alkhairi. Ya rungume inna ya saka mata hular kansa yana faɗin alhamdulillah inna ta zama lauya gaba ɗayan mu muka saka dariya Na miƙa masa hannu muka sarƙe ina faɗin congratulations ya ake!" Ummu Sahala da Sahala suna maka fatan alkhairi, kawai sai ya rungume ni yana faɗin nagode kanwata, thank you for your support. Na jinjina kai ina dariya, haka ya rungume Saifudin yana faɗin, ina ƙara godiya Abu Sahala. Saifuddin shafa kuma tun Sani yana faɗin, har na hango mana sabon lauyanmu na gidan gwamnati barista Muhammad Sani. Gaba ɗaya muka yi dariya, ganin yadda Sani ke wani bubbuɗawa. Haka ya rungume ya Habibu da Anta Habiba yana ta zuba musu godiya. Ummi da Mama Zuwaira ma suka yi masa fatan alkhairi, ya amsa musu, haka su Majida suna ta faɗin congratulations bro, yana amsawa da thank you ‘yan matan gidanmu. Lalace ta coge ta ƙi magana, Sani ya kalle ta yana faɗin Ke ko ‘yar Congrats ɗin nan ma ba za ki iya ce min ba, Ziha ta ce ita ma tana so a taya ta murna ne domin ci gaban ka aina ta ne ko lala. Kallo sai ya koma kansu, ganin haka ya sa lala ta ɓoye a bayan ummi. Mama Zuwaira ta ce, "Ah, to Allah ya tabbatar da alherinsa, muna murna matuƙa." Ina da ummi dai suna ta murmushi ba su ce komai ba, Sani suka rangume juna da Ismail yana ta buga bayansa yana faɗin ina murna mai barista. Sani amsa cikin jin daɗi. Daga nan muka yi hotuna sai muka ci abincin da Ummi ta zo mana da shi. Sai yamma muka koma gidan Ummi. Sani kuma can muka bar shi. Ya ce sai nan da kwanaki biyu sannan zai dawo. Kwana ɗaya muka yi muka juyo Kaduna, ‘yan Zaria kuma suka yi Zaria. Su ma ya rasu ma suka wuce gaya. A shekaru biyar da suka gabata sai dai mu ce alhamdulillah ga dukkan ni'imominsa domin tabbas bayan mu ya sai daɗi sannan kowace kaddara akwai ta, bayan kaddarorin da suka zagaye rayuwar mu hibba da saifuddin yanzu dai sai dai mu yi hamdala mu gode wa Allah ci gaban rayuwa ta ko'ina ya rufe rayuwarsu a yanzu haka watanni takwas da suka gabata sun bar Kaduna sun dawo Abuja da zama sakamakon ministan ilimi na ƙasa baki ɗaya da aka yi wa Dr. Saifuddin tun shekaru huɗu, gwamna Abdulhadi ya gama wa'adinsa ya gama wa'adinsa ya sauka sai aka bashi mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyarsu Shi ikon Allah kuma suka haye bai manta da mutanen ƙwari irin Saifuddin da suka taimaka masa wajen tafiyar da mulki a Kaduna ba ya ko zana sunan su ga shugaban ƙasa, shi kuma ya kai gaban yan majalisu Suka duba cancanta rana tsaka muka ji wannan abin alkhairan. Gashi lokacin an ba bashi coordinator na department ɗinsu a ABU Samaru. Sandan ya je US ya yi wani kwas akan abin da ya shafi siyasar cikin gida. ‘Yan uwa duka san taya mu murna, sai da muka shiga gidanmu na Abuja sannan muka yi walima. An samu ci gaba sosai ta fannin rayuwa, sannan an samu rashi. Iya dai lokaci ya yi sai fatan Allah ya ji kanta. Sannan an sami yin aure-aure, Saniya ya aure tare da Lala, sannan burinsa ya cika. Yana daga cikin lauyoyin gwamnatin jihar Kaduna da taimakon ministan ilimi Dr. Saifuddin Salahuddin Lere. Ismail ma ya yi aurensa da Saudat, wadda suka daidaita a Kano suke zaune inda yake aiki. Majida ma ta yi aure tana nan Abuja, likita ta aura ƙanin barista Mu'az ne. Ziha kuma Gombe ta lula wani abokin ya mujahid ta aura dukkaninsu sun haihu. Ummi ta yi ritaya ta ajiye aiki. Tana gida tana hutawa, wasila ce kadai bata yi aure ba tana hannunmu har lokacin. Ni da ita mun fara karatu a University of Abuja. Ni ina masters ɗina ita kuma tana digiri ɗinta. Na cika ma inna burinta na kai ta aikin hajji ni ma na je. Sannan Sani ya kara kaita ita da ya Habibu da ya kara zama uba yanzu. Sannan Khalifan Anta Habiba yana Lagos wajen sa da Sadiya da aiki ya maida Mujahid can yana karatu ne a Lagos University. Sani ya sa an rushe gidanmu an sake gina na zamani. Ya Habibu ya gina gidansa nasa na daban, can suka koma, sai Baba Lami ta dawo gidan suna zaune tare da Inna, sai bangaren Sani da ya yi Habibu idan sun zo ganin gida. Rayuwa duka ta cika da komai na ni'imar Ubangiji, sannan gaya ma babban gidanmu duk an sauya musu fasali. Kawu dai ya ce har abada ba zai bar gaya ba, shi yasa Saifudin ya kyale shi. amma ya ƙara gyara masa gidansa da sabuwar mota. Can ya rama, ko da babu ran iya babu abin da ya rage su da shi, ni kaina ba a bar ni a baya ba, ni har da sahala duk suna hannun ummi. Wajen da suka fara karatu, bayan Sahala na ƙara haihuwar mai sunan Inna wato Fatima muna kiranta da Batula, sannan na ƙara yin mai suna Anta Habiba muna kiranta da Hibbana, sai kuma ƙaramin su Yarima Saifuddin. A cikin shekaru biyar na ‘ya'ya uku, Ina son ‘ya'ya sosai, haka zalika shi ma Saifuddin yana son yara, shi yasa ko da wasa ban fara tsarin iyali ba, ko da na fara karatu. Saifuddin ya ƙara bunƙasa Saifuddin Academy, ya yi reshen tagaran Kaduna, sannan yana nan yana ƙara buɗe wata makarantar a nan Abuja. Maganar Sani da Mujahid ta tabbata, gidanmu gidan ilimi ne gaba da baya, sannan kuma Saifuddin ilimi ne da kafafunta ba sako ba har zuwa wannan lokacin zumunci bai yanke tsakaninmu da ahalin gidan baba malam ba Hajiya ta zo lokacin muna Kaduna lokacin da na haifi mai suna Inna Batula ita da Hanne suka zo mun barka da kayan arziki Amina kuwa muna waya sosai ko da wani lokaci mun zama ƙawayen juna sosai nake ƙaunar Amine ne ita ɗin ta musamman ce Bayan shuɗewar wasu shekaru biyun, mun aurar da wasila ni da sai. shekara ɗaya da ta gabata. Tana auren wani Navy a nan Abuja, sannan na samu nasarar kammala karatuna na Masters. Ban taɓa sanin makarantar da yake ginawa ni yake ginawa ba har zuwa lokacin da aikin makarantar ya kammala bai taɓa faɗa min ba. Na san dai yana gina sabuwar makaranta a nan garin Abuja amma na ɗauka reshen ta Zaria ce sai ranar da za a yi walimar buɗe makarantar sai ya haɗa min da walimar gama karatuna a jami'ar Abuja. Sanye nake da wani laushi mai kyau da tsari sai na saka lafaya na daɗe jikina da shi. Ƙibata ta sauka sai dai ban koma miya ba, shekaru na yanzu talatin da biyar kenan, na tashi daga matashiya na shiga jerin manyan mata. Domin da matan ministoci nake gogawa, ba ni da masaniyar gayyar Dr. Saifuddin ya yi min, ni dai kawai na ce ya shirya za mu fita, na ji mamaki sosai da na gan shi shi ma ya haɗe cikin shadda dark blue har da babban riga, ya yi kyau sosai har ya gaji da haɗuwa, kansa baƙar hula ce, haka ma takalmin ƙafarsa kamar ya sani ni ma jaka tara takalmi na baƙaƙe na amfani da shi gidan babu kowa Jiya duk suka bi wasila da ta zo gaishe mu ita da mijinta, muna riƙe da hannun juna muka sako daga saman bene domin ma keken gida ne muke ciki a nan Abuja. Ma'aikatan gidan suna ta faman zubewa suna gaishe mu, muna riƙe da hannun juna har harabar gidan. Sabbin escort ɗinsa suka buɗe mana bayan wata baƙar mota katuwa muka shige ciki. Su ba ma kuwa a Kaduna Saifuddin ya basu tun da ya samu ƙarin matsayi su ma gwamnati ta sauya musu inda za su yi aikinsu Amma shi kan Saifuddin ba zai manta da su ba ma ba tare aka sha gwagwarmaya. Abin da ya fi bani mamaki sai waya Saifuddin yake yi, wayar da na kasa gane masa, sai kawai na kwantar da kaina a kafaɗarsa ina faɗin Abu Sahala ina za mu je ne. Yana kallo na ya ce, inda na daɗe ina miki tanadi Ummu Sahala, zan yi magana sai ya hana ni ta hanyar rufe min bakina, haka dole ta sa na yi shiru, sai dai na yi mamakin ganin mun zo wani sabon gini. Motar mu ta silala cikin karamin bildin ɗin, abin mamaki muna fitowa daga motar kawai fulawoyi suka fara mana maraba. Ina jin Saifuddin ya riko barin jikinsa, ban gama dawowa daidai ba na ji ihu a kaina. Ko da na dawo ina gani daidai, sai mamaki da al'ajabi ya cika ne. Ganin harabar inda muke kamar ta makaranta, sannan garin rumfuna an saka da kujeru Ba ma shi ne ya fi bani mamaki ba, irin yadda na hango fuskokin ‘yan uwana da dangina a wajen, can na hango barista Sani Bello mai rago da matar Salala suna gefe suna murmushi rike da diyarsu wacce ta ci suna na muhibba, sai Adda Sadiya da Mujahid, na ga ya Habibu da nasa iyalan, na ga Anta Habiba ita ma da iyalanta, sai na ga Ummi da su Sala a gefenta, can na hango Majida da mai gidanta sai Ismail da Saudat. A'a, ina dubawa sai na hango Ziha ita ma da nata mijin suna ta aika min murmushi. Ta gaba gaba kuma sai na hango inna da wasila sai ‘ya'yana sai hibbana da yarima Saifuddin. Sun ci kaya iri ɗaya, gefen ta mijinta ne suna kashe ni da marmashi, sannan gefe guda kuma naga ƙawaye na matan ministoci. Ban ƙara buɗe baki ba sai da naga ƙawata Halimatu Sadiya da mijinta. baki na ne ya ƙi rufuwa, kallon Saifuddin kawai nake yi, shi kuma yana kashe ni da marmashin nan nasa mai narkar da zuciya cikin wata murya na ce saif ido na ya kalla kafin ya nuna min saman ginin da muka shigo Nan na ga abin da ya kusa zautar da ni, wani allo ne mai kyau an yi rubutu kamar da zinare an saka, Muhi Saif Memorial School. Ai gaba ɗaya kasa kontrolin kaina na yi, sai ga hawaye, na kalli Saifuddin shi ma ya kalle ni kafin ya ce, Congratulations my wife. Sannan ina taya ki murnar kammala karatun ki duk lokaci guda. Ai ban san lokacin da na kankame shi ba na fashe da kuka. Sahala ta nufe mu da gudu. Yar kimanin shekaru bakwai, ta rungume mu sai su ma sauran kannanta suka yi haka. Yarima Saifuddin ne kadai da bai da kafa bai zo wurin nan ba. Gaba ɗaya sai wajen ya ɗauki tafi da ihu lokaci ɗaya. Ana faɗin congratulations Mr. and Mrs. Dr. Saifuddin Karasanahuddin Lere. na duk ya ɗaure, hawaye duk ya cika min fuska. A haka aka umarce ni da na yanka wannan igiyar da almakashi Na rike hannun mijina da ‘ya'yana, hatta da yarima ƙarami sai da wasila ta ɗora min hannunsa, muka yanka tare sai tafi ake yi, daga nan kowa ya nemi waje ya zauna, ina tare da mijina a gefe, Ɗaya gefen kuma ‘ya'yana ne, idan na juya na kalle shi, shi ma sai ya kalli ‘ya'yan da Allah ya bamu, sai na fara hawaye. Shi kuma haka ya ta share min da wani hanki mai kamshi yana faɗin Idan kika ce dukkan abin da na yi miki zaki rinka kuka, to lallai kukan in misala ya kusa ƙarewa. Ina murmushi ga kuma hawaye na zuba na ce Saif, rufe min baki na yayi yana nuna min su Batula da suka ƙura min ido. Suna ganin muna kallon su sai Batula ta ce Abu, ƙwaro ne ya faɗa ma anniya ido? Kuma ta Saifuddin ya ja kafin ya ce, "Eh, kwaro ne ya faɗa mata ido matul Batula." Da sauri Sahali ta ce, "Abu Sahali to ka cire mata mana." Da sauri ya kama fuskata yana faɗin, "Thank you for this advice, Sahali Saifuddin." Dariya na yi ina rungumo su gaba ɗaya cikin muryar kuka na ce, "Ina son ku ahalina." Gaba ɗaya suka amsa min da faɗin, "We love you too, anni Saifuddin bai ji kunyar mutanen da ke wajen ba, ya yi min kisa a goshi. Summi sai da suka kau da kai. Juyawa na ina ɗaga musu hannu. An gabatar da abubuwan da suka tara mu a wajen. Ministan ilimi Saifuddin Kwale Salahuddin Lere ya yi jawabi na musamman sannan ya ƙaddamar da kyautar wannan makaranta ta Muhi Saif Memorial School a matsayin nawa ya mallaka min makarantar iya sashin primary ne kawai muna fatan nan gaba ta cika duka sauran ɓangarori. daga ƙarshe an kira ni domin na zo na yi jawabin godiya da kuma fatan alkhairi ga baƙin da suka halatta na miƙe ina kallon mijina shi kuma sai ya kashe ni da murmushinsa lokaci ɗaya yana miƙa min ƙaramin hanki ɗin da tun ɗazu yake faman share min hawaye da shi na saka tattausan hannu na karɓa na jinjina masa kai shi ma kuma sai ya karkata min kai sannan ya limshe min idanuwansa ya buɗe Na fahimci yarensa wai na kula da kaina kenan. Sai na ƙara juyawa baya na ga inna da sauran ‘yan uwana suna min jinjina, kawai sai na samu ƙwarin gwiwa. Na isa gaban abin maganar na tsaya, ina so na yi magana amma kuka ya ci ƙarfina da kyar na yi jawabin godiya, ina yi ina ɗauke hawayen idona. Na daga kaina na kalli duka mutanen da ke wajen duka ahalina ne makusantana ne. Hawaye suka ɓulɓulo man Na daga muryata na ce alhamdulillah alhamdulillah. Zan fara gode wa Allah sannan na yi jinjina ta zuwa ga uwa maba da mama inna na gode miki sosai. Allah ya ji kanka baba da rahama. Allah ya saka da alkhairi babbar yaya makwafin uwa an ta Habiba. Ke ma ina miƙo saƙon godiya a gare ki. Sai kuma ɗan uwana na daban kuma na musamman wanda ban da kamarsa, barista sani ina godiya a gare ka. Na dakata ina dariya lokaci ɗaya da hawaye, Sale ta kalli mahaifinta tana faɗin Abu Sala ko ƙwaron bai fita daga idan anni ba ne. Yana murmushi ya ce, in muka koma gida zan cire mata tsanake. Daga nan sai ta shiru sai kuma ta ci gaba da faɗin a ƙarshen ƙarshe ina godiya ga gwarzon mazaje mijina abin alfahari na ministan ilimi a yau Dr. Saifuddin Kalla Salahuddin Lere wanda shine sila tsayuwata a nan wurin. Na gode sosai Allah ya saka da alkhairi. Kuma ina so ka sani I love you I love you with all my heart. Ina gama faɗin haka gaba ɗaya wajen ya ɗauki tafi. Sahala ta ce, Abu Sahala, Anni ta ce she loves you, amma kai baka ce mata ba. Idanuwansa sun fara sauya kala ya ce, Sahala Saifuddin, sau nawa kike so na faɗa wa ku ina santa. Sahala na kirga da hannunta kafin ta yi magana batula ta riga ta da faɗin "Hundred times abu. Saifuddin ya yi murmushi yana ƙara riƙe yarima Saifuddin da ke hannunsa wanda ya karɓe shi hannun wasila lokaci ɗaya yana faɗin Zan faɗa mata ko sau dubu ne kun ji 'ya'yan Abu Sahala dariya suka saki gaba ɗaya har da sa'adda da ke kusa da su. Ni ko ina gama jawabi na na taso zan sako daga wajen aka nemi na bada tarihin rayuwata. Na dawo na karɓi abin magana na shiru ina kallon kowa kafin na fara da faɗin labari na farkon sakaddara ne tsakiyar sakaddara ƙarshen sa kuma jin daɗi ne. Madalla da sunana Muhibba Saifuddin Salahuddin Lere ni matar ministan ilimi ce na ƙasa gaba ɗaya. kuma ni haifaffiyar garin Zaria ce ta jihar Kaduna. Sai na ɗago kaina daga can gefe na hango Yarima Saifuddin yana ɗaga min hannu. Na yi marmashi na jinjina masa kai lokaci ɗaya na juya ido na a cikin namiji na, kafin na ci gaba da faɗin Rayuwata ta fara da kaddarar Saifuddin ba mutum ba ne, daga ƙarshe kuma sai Saifuddin ɗin ya zama cikakken mutum a wurina. kuma ni haifaffiyar garin Zaria ce ta jihar Kaduna. Sai dago kaina daga can gefe na hango Yarima Saifuddin yana daga min hannu, sai kawai na yi murmushi, na jinjina masa kai, lokaci ɗaya na juya ido na a cikin namijina kafin na ci gaba da faɗin. Rayuwata ta fara da ƙaddarar Saifuddin ba mutum bane. Mai sauraro, a nan muka kawo ƙarshen karanta wannan labari mai taken Saifuddin ba mutum bane.